الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أورد الخاتم لما سبقنا سيد الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الديه والمقدار العظيم آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم هو وإن دسكي sauraron mu a daidai wannan lokaci إسر آه، أتقيتي وده lokaci da dare yayi amma dai ina so wannan saƙon ya isa ga inda nake so kuma wanda nake so ya ji. Na tabbatar cewa zai ji kuma zai saurara. Na ji ya ɗauki wani gajeren bidiyo ko kuma in ce wani saƙo da waɗansu suke yi akan maganganu da Maulana Hujjatul Islam ya gabatar a garin Guru. akan wani malami eh, ko da wani malami eh, abokin abdul ina ga ya ɗan yi magana akan rashin ladabi da yake yi akan littafi na Bukhari da Muslim musamman ma yana kushe hadisai na cikin Bukhari har yake dangana sahabbai kamar aƙida ta yadda aka sai na Abdul-Jabbar yake yin rashin ladabi yake zagin malamai da kuma sahabban ma'aiki akan rashin fahimtar hadisai da yake cikin cikinsu yake dangana musu wannan zagin maulana hujjatul islam da ya je wajen mawidin an nemi bukata a warware su ya dan warware wayannan masaloli ya yi bayani cikakken bayani kuma ya warware wayannan hadisan kuma har ya kawo ya gyara ga wanda ya yi wannan karatun da sauransu amma duk da haka shi wanda ya yi wannan maganar ma bai yi ardin wannan masail matsalolin da shi da ya taɓa kuma aka yi masa raddi a kansa ba kawai dai ya yi da kuma irin rashin ladabi a cikin maganarsa da ya yi zagi da yake tinkaho da sauransu wannan ba shi ne mahallu shahid ba inda mutum in ka yi wani magana akan addini in wani malami ya ɗauka ya yi raddi kuma ya yi bayyana wannan matsalolin a bayyane da kuma a rubuce a karance ya kamata kai ma ka ɗauki wannan maganar ka sake yin abin nan nasa ka sake yin raddin ka wannan ardin masaran kai ma ka warware shi yadda shi ma ya warware shi a cikin nusus na ga wannan jahilin yaro. shi Ahmad Talwa ya ɗauki wai har yana dangana ƙarya da cewar wai ba yau ya fara ƙarya ba tun a maganganunsa da yake yi wa Ibn Taymiyyah raddi wai a wannan maganganun ma akwai ƙarairayi da sauransu ah, shi mutane in baka sani ba kai in jahili ne na farko kai jahili na farko na biyu kuma kai maha'inci na farko kuma kai ah, ba addini kake bukata ba duk abin da kake magana akan wa'annan maganganunka da kake cewa in an faɗi lafazin hadisi ko kuma lafazin maganganu na Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim kana cewa ai babu duk duniya babu ba na neme ka na neme ka a muqabala bila adadi babu adadi duk inda maganganun da kake cewa babu ko kuma ba haka ba ko kuma ba Ibn Taymiyyah bai faɗa ba ina ce maka da tabbacin cewar zan ɗauko maka littafin da kuma lafazin mu zauna da kai face to face face to face duniya za ta gare ka tabbatar cewar inda ake karantawa ko kuma inda ake faɗin shin akwai ko kuma babu amma tsoro kake ji ka san cewar ƙarya kake yi da kuma ha'inci kana juya maganar mutum malami ya faɗi littafi ya faɗi wajen da wannan magana take ya karanta wai daga baya ka zo ka zauna a feje ƙato irinka da kuma jahili irinka ka ce wannan magana duk duniya babu ai mutane ba mahaukata ba ne ba mahaukata ba shi yasa nake so in zauna da kai ka ce wannan maganar da kace babu ina babu a littafin ne babu ko kuma kai ne ilminka bai kai wajen ba ko kuma kai ne baka fahimci maganar ba ko kuma babun ne shi ne babu so nawa nake yin tahaddi zuwa gare ka har ka sa rana lokacin da ka yi maganar akan cewar wannan aƙida taku ta hawadis ta cewar Allah da halittunsa sun yi daidai wannan aƙidar ka ce babu dukiya babu ta taymiya bai faɗa ba shin ba mu ajiye lokacin zaman muƙabala ba ko kuma ba mu yi magana da kai ba ne ba kai da kai muka yi magana ba ko kuma ka tun ka manta ne ina ina ganin idan ka manta bari a sake tuna maka ko daman abin nan eh, birga kake yi ne da kuma ƙarya kake yi da cewar za a zauna mukabala in an isa a zo a tabbatar ba an zauna mun zauna mu zo mu tabbatar din ba kaki zuwa ka gudu in ka isa ka in ka isa abubuwan da kake faɗa gaskiya ne ka tuna wannan lokacin ka sake tashi mana mu zauna da kai mu tabbatar da cewa wannan wayan nan maganar akwai sa ko kuma babu eh? muna nan ka tuna cewa duk abin da kake faɗa muna da muna da evidence ɗinsa duk abin da ka faɗa ka faɗe sa kare yanda kai wa imamun nawawi ƙarerayin da kai wa imamun nawawi da kuma ɓata larabcin da da kuma abin nan kwamatalan da kai akan larabci da kace wa akana da sauransu duk muna da shi maganganun da kake cewa ka jingina wa ka nasabta wa imamun nawawi duk muna da shi ƙaryan da ka faɗa mun zauna tukun kai ne makaryaci ko kuma waye maƙaryaci za ka tabbatar in ka isa ko a gabana ka zauna ka tabbatar da cewar ƙarya kake faɗa ko kuma gaskiya kake faɗa addini kake koyarwa ko kuma rudani kake kawowa a cikin mutane duk wa'annan zaka bada amsa saboda haka ba wai zaka fito kawai ka zauna a TikTok ka fari duk abin da kake so eh ce wai tun ba yau ba kake zakulu a cikin maganganunsa akwai ƙarairayi wai yau ne kuka fahimta in dai akwai ƙarya din mu zo mu zauna mana iskanci kuke yi wa mutane yasa ba za mu zuba muku ido duk lokacin da ni yau ne na saurari wannan maganar naka yau ne na shiga na yi karin gamo da shi a ashe mutane masu tura mun ni ban shiga na gani ba sai yau na gani ka fito kake cewa wai ba yau ba kake to mu zo mu zauna ka tabbatar da cewa ƙarya kake yi ko kuma gaskiya kake faɗa jahili irin ka kai a cikin jahilai in izala da kuke tare ma ba su ɗauke ka malami ba sun ɗauke ka katon jahili wani addini wani ilmi kake da shi waye malamin ka da ka raina wa mutane wayo wannan rashin kunyan da kake yi ba zai kai ka ko'ina ba ka zo ka zauna ka yi karatu ka zo ka zauna ka yi karatu a gaban mu ire-iren ɗaliban yara ma baka isa ka yi magana akan ilimi ba baka isa ka buɗe baki ka yi magana akan addini ba ballantana a gaban malamai in ka isa ka zo mu zauna da kai ka tabbatar cewar abubuwan da kake faɗa shin ilimi ne ko kuma ko kuma jahilci jahili irin ka lamba da littattafan da kake koyarwa wani irin ilimi ne kake bayarwa duk in ka zauna tasuniya da kuma maganganu na wanda ba kai bakin da kake faɗa shine ilimi ba kai karatu wa 'yan izalan ma sun gane cewar kai jahili ne kai ba komai ba ne makaryaci ne mahaƙinci don haka ba za a lura da kai a ɓata eh, a ɓata lokaci muhimmai da yake hannun mutane ba muna nan insha zan sake zauna zan yi sabon raddi ma'ana zan sake raddi akan wannan maganganun da ka faɗa in ka isa ka zo mu zauna da kai wannan takaitaccen sako ne ina ina so wannan sakon ya isa maka da cewar in ka isa ƙarya da kake cewa ko kuma ƙarya da kake faɗa akan wai maganganunmu da muke faɗa to mu zo mu zauna ka tabbatar da cewar wannan abin da kake faɗa gaskiya ne ko kuma ƙarya ne ka zo ka yi defending akan aƙidar ka ni ban yadda cewar kai kana cikin musulmai ba ni ban yadda ba ban yadda da shi ba sai na zauna tukun na tabbatar na mun zauna mun yi mukabala duniya ta gani tukun zan yadda da cewar kai musulunci ko kai koma ko kuma ba musulunci ba tunda kai kana da eh, kana da ikirarin akan cewar zaka iya kare wannan akidar taku ta hawadis la awwalala dan haka wannan shine sako da nake so na isar maka sa wa kanka ruwa ba irin jahilai irin ka za su yi magana akan addini ba ba irin 'yan tasha 'yan tasha 'yan tasha irin ku za ku yi magana akan addini ba wannan zafin magana na wannan ka saurare shi ba irin 'yan tashan irin ku ba za su yi magana akan addini ba ɗalibai na ilimi su za su yi magana akan addini ba wai ku da kuke fitowa kuke cin mutuncin mutane kuke musu zagi kuke musu karya da sauransu wai ko za ku yi magana akan addini ba a malamai za su yi magana ɗaliban ilimi za su yi magana da in kai ɗalibi cikakken ɗalibi na ilimi ne a cikin yan izala da ko da sau ɗaya mun zauna da kai mun tattauna akan matsala na addini ko da sau ɗaya ne yasa bashi da nake bin ka akan zama na muƙabala da ka gudu da ka gudu na tabbatar da cewar aƙidar ku ta hawadis da cewar aƙidar ta ku ta addini ma ni ban yadda da shi ba la ilaha illallah na kuma ban yadda da shi ba sai mun zauna kun tabbatar wannan aƙidar da ku da kuka rubuta ibnu taymiya da ya rubuta kun yadda da shi sharh hadisi Imran nan sai kun tabbatar da cewar musulunci ne ko kuma ba musulunci ba kada ku raina wa mutane haka kada ku raina wa mutane haka ne wannan shine takaitaccen sako da nake so na isar muku insha Allah ku biyo baya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 Eh, da suke sauraron ma daidai wannan lokaci eh, bayan sallama da fatan alkhairi eh, takaitaccen gajeren wata nasiha da kuma sako da nake so na isarwa yan uwa al'ummar musulmai musamman ma mabiya na abdul da sauransu wanda suke ganin littattafai na musulunci musamman ma manya-manyan littattafai musulunci irin littafi na littafin bukhari da muslim wanda suke ganin wanda bayyana littattafai akwai kusakurai ko kuma akwai wa'yansu hadisai da ba su yarda da su ba dangane da haka suke kushe wa'yannan hadisan da kuma shi bukhari da kuma sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ba karaman haɗari ba ne ba karamin fitina ba ne domin shi addinin musulunci ba da ra'ayi aka gina shi ba da kuma son zuciya ba domin Allah subhanahu wa lokacin da ya saukarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alkur'ani sai da ya ce masa sun maja'allaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun domin shi san zuciya yake kai mutum ga haɗari da kuma wani lokaci ya kasance ya shiga a cikin wani masifan da shi da kansa da kuma iyalansa ba su fidda kansu ba domin masifa babu wata masifa da ya kai na wannan malamin suna da aka gurfanar da shi ko kuma aka karkame shi a cikin wannan gidan yari har yanzu ba a san inda yake ba Kawai na duk haɗari ne na gaya wa innan malaman da kuma sahabban ma'aikin maganganu in an muku nasiha in an muku wa'azi maimakon ku ɗauki wannan wa'azi ko kuma ku samu shirya amma da yake zuciyanku da kuma hawan naku din babu ya riga ya kasance a gaban ku shi yasa komai abin da aka gaya muku ba za ku fahimta ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nasabta mana ire-iren ku wa ula'ikal ladina ula'ikal ladina taba ula'ikal ladina Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana a cikin nasin alkur'ani cikin nasin alkur'ani Allah ya misalta mana ire-iren ku da cewa ula'ikal ladina ah, taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum babu son zuciyanku ya riga ya same ku da kuma mutuwan zuciya kun bi son zuciyanku duk abin da za a faɗa muku ba za ku yarda da shi ku bi shi ba shi yasa nasiha ce nake muku ya kamata ku san girman wa'annan littattafai guda biyu Kayi da musulmi domin duk duniyar musulunci duk duniyar addinin musulunci ba a samu wani malami kwai ko jahili da ya taɓa kushe wa'annan littafai guda biyu ba Bukhari da Muslim. Domin malamai magabata yadda suke ganin girman da kuma ƙimar wa'in littafai har suna cewa in ka bar littafin Allah mana in ka cire Qur'ani babu wani littafi da ya kai sahihir Bukhari da Muslim wajen inganci. Wannan shaidar malamai ne da wannan duk malamai sun yi ittifaƙin malamai ne da cewar asahul kutubi ba'da alqur'ani as-sahihani al-bukhari wa muslim mafi girma mafi ingancin littattafai bayan bayan qur'ani a cikin addinin musulunci babu wa'in babu wa'in littafin da ya kai bukhari da muslim domin duk wani hadisi ɗaya baka yarda da shi ba a cikinsa zai iya kai ka zuwa kafirci da kuma kayi inkari ga maganin ma'aiki wai rashin ingancin ba shi ne wai abu wanda ya kasance na mamaki ba rashin yadda da wannan ma hadisin har za ka sa ma ka zagi wa'annan sahabban shi ne haɗari in ka ce a ni ban yadda da wannan hadisin ban ya ba na aiki da shi ko kuma ban yadda da inganci shi ba wajen sa ba wannan ba abin ba ne amma kai na yanzu har ka kushe rijal Ma'ana har ya kasance ma har ka kai ka haura ka gaya wa sahabban aiki irin sayin na abubakar sayin umar sayin usman da sai na ali wannan duk haɗari ne wannan duk haɗari ne wanda ya samu musulmai don haka wa'annan littattafai guda biyu nan a kiyaye su musamman ma idan ka shiga cikin tadribun rawi fi sharhi takribun nawawi wanda jalaluddin as da ya kawo maganar imamul haramaini al-juwaini da yake cewa ko da mutum in yi rantsuwa in yayi rantsuwa da cewar lau halafa insan bi talaqi imra'atihi anna ma fi sahihaini mimma hukman bi sihhatihi fi bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi rantsuwa akan cewar ya saki masansa da cewar da cewar in na sake ki matukar wayannan hadisai na Buhari ba su inganta ba to wannan sakin bai zauna ba saboda hadisan nan su gaba daya ingantattu ne an same shi daga wajen ma'aikin sallallahu alaihi in an ce hadisi ifi ma ko da an an ce hadisi ifi, wai ba wai faɗin ma'aikin bane fa ifi? a illar wani mutum fa a cikin tsakanin isnadin da aka karanci wannan hadisin fa ake so a tabbatar ba wai maganar ma'aiki fa aka ce wa ifi? ya kamata a san wannan ladabi ba maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa aka ce da ifi? a'a mazaje da aka karanci wannan hadisi daga sarsaransu an ƙi ne daga cikin wani ma'ana wani abu nan wani rijal ne aka ke a wannan isnadin hadisi shi yasa ake cewa wannan hadisin da'ifi da sauransu amma wai ba kai sai aka cewa hadisi ne fa da'ifi ba ya kamata a gane wannan maganar ba wai da'ifi an ce hadisi da'ifi ba wai maganar ma'aiki ne fa da'ifi a wani illar na wani mutum ne aka ke a wannan isnadin hadisin da aka karance shi amma yau kowa wai ya fito yake yake tutiyar har yake ma nemar wai a ingantar mishi wa'annan hadisan da sauransu kuma yake kushe wa'annan sahabban da kuma limamai da suka wallafa mana wa'annan littafan to in kaki ya kamata ka ki dukkan hadisai da yake cikinsa in kaki abu ɗaya a cikinsa misali in kaki aiki da hadisi ɗaya a cikin buhari ya kamata ka bar duk hadisi saboda shi ne ya rawaice shi ya kamata dukkan su ka bar su ba wai za ka za ka ɗauki abin da ya maka daɗi a cikin hadisin ka ɗauke wa'yan suka kushe shi ba a in dai ba za ka yi aiki da hadisi na Buhari ko da ɗaya ba. Wallahi ya kamata ka bar gaba ɗaya hadisan wannan shi ne maganar inganci domin li malamai ne akan cewar ala li ijma'i ulama'il muslimina ala sihhatihi saboda haka duk abin da ma'aiki ya faɗa sa domin ba abu ne wanda ya kakke ne a cikin shari'a wanda za a ɗauke shi da cewar wa kullu ma a tabihin rasul wa haqquhu taslim wal qabul dan haka muna kiran mutane muna kiran al'umma da su farka su gane su san girman hadisai da aka rubuta a cikin wayannan ummahatul kutub ala wajhil ardi ba kowane jahili ko kuma wawa dan wanda zai ɗauki wayannan hadisan ya shiga cikin son zuciyan shi ya fassara a cikin jahilci domin larabci ba yarenka ba larabci ba yarenka ba ba ba ba ka abin nan ba yarenka ba larabci shi da kansa ma ilimi ne kuma ilimi za ka ɗauke shi ne a wajen mazajensa hadisi ɗaya shi yasa aka ce ku ake ce muku ku je ku ɗauki fahimtar malaman magabata malaman fuqaha'u domin su sun san ainihin hadisin da kuma mataninsa al-fuqaha'u wa a'lamun nas bi ma'anil hadis wa a'lamun nas aw a'lamun nas bi ma'anil hadis su malaman fuqaha su sun fi sanin ma'anar hadisi da kuma matanin hadisin da abinda da yake dauke da shi amma yau jahili wai shi yake dauki hadisi da yake so ya aiki da shi ya zagi wayannan hadisin ya ce wannan hadisin in ɗan izala ma ya ya ɗauka wani hadisi ya ce wannan hadisin yana nuna cewar ma'aiki yana zagi Eh, dan shi'a ya ɗauki wani hadisi ya ce wannan ma'aiki hadisin yana kaza kaza in wai dan dan kogo ko kuma dan wani mai son zuciya na abin ahadin abin jabar an sun dauka sai su ce wannan hadisin yana nuna cewa ana zuba girman ma'aiki ana yanzu sahabban ma'aikin ne su ne suke karanta mana hadisin da yake raunana girman ma'aiki ko kuma malaman rijalin hadisin ne ko kuma imam bukhari ne da bai sani ba yana sa a cikin sahihinsa hadisin da yake kushe girman ma'aiki ko kuma yake taba girman ma'aiki ya sa a cikin wani littafin ya nuna cewa wannan shine ilimi kuma babu wani malamai magabata a cikin malaman musulunci wanda suka yi sharhan wannan irin wayannan littafai kama daga ibn hajar al-imam nawawi da ya sharha na sayi muslim da sauransu manya-manyan malamai irin su al-imam kirmani ba su tabbatar cewa wayannan ko kuma ba su fahimci cewa akwai hadisin da yake taɓa kimar ma'aiki ko kuma yake taɓa kimar abin jana'i ma yake sallallahu ba sai na mutane na yau yanzu zamanin nan jahilai na zamanin nan in son zuciya ulaika alladina taba Allahu ala kulubihim wa tabau ahwa'ahum saboda haka faɗin ma'aiki da cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar dinnan da kake ji wai ba wai sai ka nasabta wannan hadisin sa ƙarya bane a ko da wannan hadisin bai ka yadda da shi ba ka ce ƙarya ka kushe hadisin sa ɗaya to kai wa ma'aiki ƙarya ya kamata ka gaggauta shirya makwancinka a ranar gobe alkiyama a cikin wuta don haka ya kamata mutane su gane su san menene suke faɗa a cikin addinin musulunci ba kowane eh, daƙiƙi fajiri ya fito yana taɓa nan littattafai da kuma taɓa girman nan malamai da kuma girman sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba mu zira masu ido su yi abin da suke so ba ya kamata idan za su san girman hadisan ma'aiki su sani idan ba za su bane ba su kyale ba wai da'awa da baki ake yi ba wai ana son ma'aiki ana son ma'aiki wai ana ana cire hadisin da yake taba girman ma'aiki ku ne za ku cire hadisin da yake taba kima ma'aiki sahabbai kuma su sa mana a cikin littafai ko kuma su faɗe mana su ce gashi nan an same shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malamin musulunci su tabbatar mana saboda ku ne kuke sa mutane wa'annan ta'alimat din da ba a sani ba wannan koyarwan ba a san su ba ku ne kuka kawo su a karan kanku a zuciyanku kuka kirkiro wa'annan hayal naku kuke kuke kuke zagin ma'aiki domin ku da kuka eh, kuka zayyano wa'annan hayal da kuma wa'annan abubuwa na son zuciya a cikin zuciyanku da kuke eh, kuke abin nashi kuke zayyano shi kuke nuna wa duniya wai kuke cewa wai kuke kare jinawan ma'aiki sarasara Allah ya kiyaye mu da imanin mu Allah ya tsare mana in dai Allah ya sa a cikin shirya a cikin zuciyarsu Allah ya shiryar da su ya gane su san gaskiya su bar wayannan shiriri ta su zama wayannan haukan in dai ko ba masu shirya ba Allah ya nisar da mu da su albarkar ma'aiki da kuma sauran al'ummar musulmai ah, a takaice wannan sako salamu alaikum wa wa barakatuh